duk da yake dai kotun sauraren kararrakin zaɓe a jihar zamfara ta yi watsi da karar da tsohon gwamnan jihar mahmudu aliyu shinkafi da jam'iyyarsa ta pdp suka shigar inda suke kalubalantar zaɓen abdulaziz yare abubakar na jam'iyyar apc a matsayin gwamnan jihar a wa'adin mulki na biyu tsohon gwamnan ya ce san su gamsu da hukuncin na kotun ba inda kuma ya sha alwashin ci gaba da ɗaukaka karar har ya zuwa kotun koli mamuda shinkafi wanda shi ma ya yi takarar gwamnan domin wa'adin mulkinsa na biyu ya ce ya yi mamaki da hukuncin da kotun kotun ta yanke duk wani dimbin hujjojin da aka gabatar mata akan karar to sai dai na tambaye shi ko mai matakin nashi yake nufi ga demokradiyyar Najeriya kaiwa kotu shi ma da haƙƙi ne na al'umma a yi ba ranka na nike ba saboda al'umma ake kuma suna sa in ka duba tun da aka yanke hukuncin nan kotu ba wani da ya barna kuma gari kamar yi mutuwa to talakawa mun san sun zaɓe mu aka zo aka yi canje-canje saboda haka za mu ci gaba mu karɓo ma talaka ake har zuwa ƙarfe. Ka yi gwamnan jihar Zamfara a can baya a wa'adi ɗaya na tsawon shekaru hudu, me yasa ka dage akan sai ka dawo a wa'adin mulki na biyu? yanzu dai ka san jihar zamfara da abin da gwamnati ke yi harka ilimi a zamfara ta tabarbare harkar kiwon lafiya a zamfara ta tabarbare tsaro a zamfara ya tabarbare tattalin arziki a zamfara noma da kiwo shine business na zamfara ko taki buhu ɗaya gwana ba ba na manomi a zamfara ba kana shanu duk an sace ma makiyaya su to kaga wannan shine dalilin mu da muke son mu ceto zamfara ba idan kai na ba nake to amma a bangare ɗaya kuma gwamna yari da jam'iyyarsa ta APC sun yi na'am da hukuncin kotun kamar yadda sakataren watsa labarai na jam'iyyar ta APC a jihar Zamfara Sani gwamna Maro ya yi bayani wannan kara wanda suka sa ta su kansu sun sa ta ne bisa ga rashin adalci da kuma salon yadda za su wahal da magoya bayan su ne kawai alhamdulillahi gaskiya ta bayyana sun sha alwashin za su ɗaukar ƙara a gaba ba ka ganin cewa tsugunni ba ta ƙare ba kenan? Tsugunni ba ƙare musu ba ne domin kamar yadda ka sani eh, malam murtala tun mutumin da tun daga gidansu aka kada shi zaɓe to ina wani magana jariya cewa ba ka yarda da cewa wani ya ci zaɓe ba to wani irin jariya za ka yi in dai ba rashin yarda da Allah ba. Haka kuma sun yi zargin cewa jama'ar jihar Zamfara ma ba su ji daɗin wannan hukuncin da kotun ta yanke ba. To ina ganin dai kila tafuwa ta kama su maganar cewa mutane sun gaji da mulki shi tsohon gwamna mamu da ya shekara hudu gwamna abdulaziz yari ya shekara hudu kuma sun dawo suna neman wannan kujera al'umma na jihar Zamfara sun zaɓi Abdulaziz Yari. Da sun daga ai za su sake zaɓen shi ba. Jam'iyyar ta PDP tare da haɗin gwiwar jam'iyyar ne suka gabatar da ƙara a gaban kotun ta sauraren ƙararrakin zaɓe inda suke zargin yin arin gizo da tafka magudin zaɓe a zaɓen gwamna na watan Afrilun da ya gabata. To amma kuma kotun ta ce sun kasa gabatar da ƙwararren hujjoji akan zarge-zargen da suke yi. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.